mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar garba elkanami ya yi kira ga jama'a duk inda suke da su ci gaba da addu'o'i na musamman na neman zaman lafiya a jihar borno da ma kasa baki ɗaya mai martaban ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake yi wa ruwan jama'a barka da sallah a fadarsa da ke garin maiduguri mai martaban ya ce babu yadda za a samu ci gaba a kowane irin ƙasa in ba tare da samun zaman lafiya ba ya ce ɗaruruwan mutane sun rasa gidajensu da 'yan uwansu sakamakon irin gingimu da ke faruwa a faɗin ƙasar nan bayan kammala jawabinsa ne dai sai babban sakatare a fadar mai martaban alhaji zandalesu ya mun karin haske cikin harshen hausa kan jawabin mai martaban kamar haka sakon da ya yi kamar yadda aka saba yi ya cewa mutane a ci gaba da addu'a saboda yanayin da borno da kuma yawancin parts na country dinnan na najeriya suke ciki ga masifan kashe-kashe da bala'in da wayannan 'yan boko haram da sauransu da abubuwan da yake faruwa kasa ya ce a ci gaba da addu'a kar a gaji don dole ne insha Allah Allah kamar yadda yake faruwa haka din Allah zai kawo mana sauki eh. ka dade ganin cewa wannan shekaran ba a samu an gudanar da doba ba mai ke faruwa ne eh bana wannan abin da ya faru abin da yake faruwa a Borno particularly kaga in ka duba akwai mutane displaced persons mutanen da sun bar gidajen daga ƙauyuka sun shiga cikin Maiduguri cinkil kuma rasuwa rasuwa kashe kashe mutane da ake a cikin gari kuma a cikin bayan haka ɗin akwai sarakuna ma har da suka rasa rayuwarsu a cikin wannan yanayi to a cikin wannan yanayin da muke ciki mutafi shehu ce bai kamata a je a yi daba a yi wani wani bukukuwa ba illa dai a ci gaba da addu'a kamar da aka yi cikin ramadan a ci gaba saboda ƙasa ta samu zaman lafiya ba bane don saboda yanayin da jama'a suke ciki suna cikin kunci saboda yanzu yadda ka ga Maiduguri jiya yadda aka fito sallan idi in ka ga Maiduguri ina tabbata duk wanda ya zo ya gani zai yi mamaki yadda aka fito ba taba irin sa ba da kuma iske kungiyoyi da dama da suka kawo cappa zuwa fadar mai matabar ciki har da na yan kabilan Ibo wanda na mara tambayan su ko ya suke kallon wannan bukukuwar sallah sunana Darlington Chief Darlington Emeka Obonna kai ne shugaban ku na Ibo zango a eh ni ne shugaban to kamar ya kuka ji da wannan sallah akwai dadi sai dai ba movement aha shine ya sa ba hanyar da akwai hanya wucewa da za ku fi ba aha shine tunda ba haka ma ya za yi mu gode ma Allah tunda ya ba mu rai to muna eh, roke ubangiji ya saka ba mu lafiya zaman lafiya sunana abubakar alkali ni ne education secretary nigeria to alhamdulillah mun gode Allah da irin yanayin da borno take ciki yau har mun samu ana nan ana hidimar sallah gaskiya abun godiya ne ga Allah mun gode Allah Allah ya maimaita mana Allah ya kawo mana zaman lafiya a samu da Borno gabaki daya. A sunana Alhaji Kai Gama Muhammad. Ne ne state chairman na Keke Napep Riders na Borno state. Turan ka daɗe ganin cewa kamar 'yan kungiyanka eh, yawanci ba su zirga-zirga za a ce kusan kwanaki uku kenan yanzu za a diba. Kamar ya wani abin ya shafi harkokin sana'ar ku. A gaskiya eh kasan kowane iri abun da kana yi za ka yi kowane iri sana'ar da za ka yi sai da lafiya ne za ka yi. Wannan an yi ne ba don komi ba an yi don a tsare lafiyar mu. So saboda haka zirga-zirga na kwana uku a shekara da shekaru a cikin kwana uku ba komai bane in za mu samu lafiya. An gudanar da bukukuwan sallah a faɗin birnin Maiduguri da je cikin wani halin matsatsi sakamakon hana ababen hawa kama daga motoci da babura wata wadda ake kira keke napep da kuma kekunan hawa wadda za ga mutane da dama na ta yada daga nan zuwa can duk da cewa wannan lokaci ne na ziyarar yan uwa da abokan arziki amma hakan bai samu ba sakamakon wannan doka da aka kafa. haruna dauda muryar amurka daga maiduguri a najeriya